Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. First I get cold. Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na gwamma an tashi lafiya. Lafiya kalau alheri ya wurin ku. Lafiya lauya aka ji da zafi. Zafi okacinsa. sai dai mun sha ruwa amma duk da ruwan sama da muka sha babu wani canji da muka samu Allah ya sa mu ga bayan wannan yanayin shi kuma kowane lokaci da irin nashi haka ne da irin nashi matsala da yake zuwa da shi haka ne to yau ma kamar yadda muka saba muna da jerin gaishe gaishe musamman mm. dai muna da auraraki da za a daura haka To bari mu buɗe wannan babi da miƙa gaisuwar fata alheri da ce murna ta abar ya huce zuwa ga iyalan marigayi alhaji abdulmajid umar daura sarkin malaman daura da kuma na marigayi imam muhammad mazawaje koki allah ya sa na faɗi wannan suna daidai domin ɗaurin auren 'ya'yansu mustapha amiru abdulmajid da kuma hajara na sidi muhammad waɗanda za a ɗaura wa aure a yau dinnan da karfe goma sha ɗaya da rabi na safe a masallacin ibrahim bulbula koki da ke kan titin kasuwar kumi birnin kano to allah ya sa an yi adace ya ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare amin summa amin To sai kuma sakon taya munna zuwa ga Alhaji Masaudu wazirin London da Sheikh Usman Orlando na unguwar Tafo a Kumasi murnan auren 'ya'yansu wato Abubakar Sadiq Masaud da amaryansa Ramatu Sheikh Usman Orlando wanda za a daura gobe Lahadi kenan a unguwar Tafo Kumasi a masallacin Masjid an nasar to Allah ba da zaman lafiya da zira'a ɗaya ba. Amin mu amin to har yanzu muna miƙa gaisuwar fata alheri da taya murna ta a bar ya huce zuwa ga iyalan honorable abdul aziz tanko bukari da na marigayi adamu umar bila waɗanda za a ɗaura auren 'ya'yansu jamilu abdul aziz tanko da haifa adamu bila za a ɗaura auren sunan ne yau asabar babban masallacin da ke kusa da tsohuwar kasuwa don ga, jihar taraba da karfe goma na safe idan allah ya nuna mana to allah ya ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare amin har yanzu muna miƙa gaisuwar fata alheri da taya murna wannan auren an riga an yi shi to masoyan abar ya huce wato alhaji wadatau <clears throat> ma dawaki na ubek abuja muna murnan taya shi murnan auren yarsa da aka yi wato hafsat abdulrahman wadatau ma dawaki da angonta abdulmumini dawa da fatan allah ya ba su zaman lafiya da zuriya mai alfani amin summa amin bari kuma mu mika gaisuwar fata alheri da taya murna ta abar ya huce zuwa ga iyalan malam ismail suleiman tanko unzenge da na iyalan Malam Alkasim ɗan Talabello waɗanda za a ɗaura auren 'ya'yansu Muhammad Yakubu Ismail Uzenge da Nazima D. Alkasim. Za a yi wannan auren ne a yau dinnan da karfe goma sha ɗaya na safe a Nasidi Taylor Close a bayan Jonapol Supermarket a gidan Alhaji Bello ɗan Sarki. Allah ya bada ikon zuwa ya kuma sa an yi wannan aure a dace Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare amin summa amin muna kuma mika gaisuwar ta murna ga ma'abucin murya amurka alhaji mansur gashuwa a jihar yobe wanda ya aurar da yarsa jamila a makon jiya allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare

तेरा रंग samu kanguna da sauri ta zo don sanya mun kaya da sarari kullafi ni yau akan sanya fatira yau ga kwaidar sa'i ba ta kusan rito na mai haƙuri na kyanci tunani karbe ni karbe na da rauni bari kuma mika gaisuwar ta'aziya ga wakilin nasiru adamu yanikaya domin rasuwar yayansu dagacin nasarawo a masarautar gombe alhaji ahmadu dan jaro wanda allah ya yi wa rasuwa bayan fama da doguwar jinya yana mika gaisuwa shi kansa zuwa ga sauran 'yan uwansa da suka hada da hassan dan jaro da nasiru da kuma husaini amin to sai kuma sakon ta'aziyya zuwa ga iyalan hajiya kande wato mahaifiyar silimin tari kenan dan wasan kwallon kafar nan wanda za yi addu'an arba'in ta yau da safe kenan a gidanta da ke unguwar dansuman daga accra to Allah ya nuna mana lokacin kuma Allah ya ji kanta da sauran magabata baki daya sai kuma sakon gaisuwar bangajiya zuwa ga sarkin hausawan accra mai martaba alhaji muhammad kabiru wahi kadiri english wanda ya wakilci hausawan ghana a wurin bikin karɓar sandan mulki na masarautar kano wanda aka baiwa sarkin kano mai martaba alhaji aminu ado bayaro to sarkin hausawan ghana muna maka barka da dawowa tare da fadawanka musamman waziri alhaji sanusi ali ahmad da kuma sarkin samari mazajen aiki alhaji salisu maude to barkanku da zuwa allah huta gajiya To amin su amin yau aka ce zuwa da kai ya fi sako muna da gaishe-gaishe amma wannan dama samun muka mm. ana muhawara tsakanin makaho da gurgu guragu da makafi eh, eh, eh haka <laughs> abokan juna da kuma suna wasa da juna sai muhawara ta kawai Allah sarki da muka ji muhawara nan muka ce to ai ko lalle sai <laughs> mu ma mu jiyar da masu saurare mu <laughs> ma mu jiyar da masu saurare su raba fada su ji a cikin su wa'annan masu muhawara na waye ya fi gaskiya matabbata duniya matabbata soyayya matabbata jirgin soyayya za ya tashi bai dan kowa ba mun nuna masoya su za su hau shi rike soyayya matabbata mace ni hausa muna soyayya don Allah auren karfafa sunnar dan ani na kyakkyawar hanya matabbata soyayya zai tashi bai kowa ba wannan masoya so za haushi sai rage soyayya matabbata aula ga majini ce na tabbata na daga cuta.

shi za na baka baka da soyayya wurin wata. Muhammad Abdullahi ni ne shugaban kungiyar guragu na jihar Kaduna kuma shugaban kungiyar na ga gabaki daya. Da kuma abokin hamayas Sunana Kwamra Muntar Sale, sakataren yada labaran kungiyar makafin arewacin Najeriya kuma galadiman makafin Abuja bara da makafin Katsina. Abin da ake magana, na ji kunna ta gaddandami ne akan auratayya. Kuna nufin aure tsakanin makaho ne da gurguwa ko kuwa gurgu da makaho da wane zan fara <laughs> da ba mu tara wurin da ta ni ni zan fara da ni abin ya mu kamar da abu ya mu ya hidamu shi abinda ya sanya ni dai tarayya ta da guragu ta kuma muna tare da su dubu bisa dubu ba ma ɗari bisa ɗari ba ta ma na da yi gurguwa dai ba su bani ba. Da ma abin mamaki su kuma sun nemi makafi sun samu wasu daga yanzu ma dama muna so mu haɗa auren jona a tsakaninmu. Mm. Gurgu ya auri ya makaho ya auri gurguwa. Mm. To kuma ni ban aura ba. Kuma ga wani shi wasu sun fara aure. Mm. To wannan abin shi ne nake ta tunani da tarayya ta da su ko yaushe ne za su min hanyar gurguwan aura ko kuma ban san ranar ba ne. <laughs> To ba ne eh. wajen kwamre Lirwano. To Malam Sani da masu sauraron mu, mun tari kamar yadda ya bayani tun farko, hmm. akan kira shi ma makahun guragu. Kowa ya san shi da guragu ne. Sakamakon haka muka mai tayin gurguwa. Hmm. Wannan gurguwa tsaliliyar gurguwa wanda ko ina ne ta isa mace. Eh. kaman za a yi kaman ba za a yi ba daga ƙarshe dai ya ɗiba ƙasa ya watsa mana a ido muna gab da mu makanci akan wannan lokacin saboda ƙasan da ya shiga idon mu abin da mun tariye mana wannan kusan sai mu ce akwai mutumin da a cikin dai makafi akwai wanda ya ci mutuncin mu to mun yana ɗaya daga ciki dalili a nan mun masa tayin gurguwa saboda tarayyar mu ya ce ya yi muka tambi shi dalili ya tsaya yana kaiwa kasuwa ai ba da ma kai kawa kasuwan ne ma da da sauki <laughs> da kaiwa kasuwa ne ma da da sauki ma sani ko eh warai kan shi ya faɗa bakin sa amma in baka faɗa in baka faɗa dai ba zan faɗa abin da ka faɗa eh amma ai abin da nake so eh. gurguwar da nake so hmm. ai ba ita ba ce kwace za ku bani ni akwai wadda nake so ko kuma ku ba ita kuke so ku bani ba kaga kwatin da ba ita kuke so ku bani ba a bari mana tunda da abu da yawa abu a kasuwa a bari in zaɓa abin da nake so mana ko yadi ka je saye kasuwa a ya kamata a bar ka zaɓi wanda irin kala da kake so <laughs> to gaji masani gurguwar da ya gani eh. ko kuma ya ji eh. bayaninta eh, kamar yadda tsarin makafi yake tun da su ba gani suke ba sukan gane mace a murya da sauran mu'amala haka da sauransu shi da kanshi ya ce ga wadda ya yake ganin za su daidaitu ya ce in har da gaske kake yi hmm. wannan baka da matsala sai inda ƙarfinmu ya ƙare saboda tarayyar da muke da shi tsakaninmu da kai hmm. saboda koma wane ne duk an kai matsayin da makafi suna korafin cewa mutari ba makaho ba ne guragu sun kwace shi saboda duk wasu mu'amalan shi da guragu yake yi duk wani tarayyar shi da guragu yake muka ce to babu abin da zamu maka yanzu an daina tilastawa wajen aure sai mutum ya gani yana so sai a ƙarfafa wannan aure da ya nuna mana ga wanda yake so muka ƙarfafa ya watsa mana ƙasa ido to kai kaji ai to an dai dawo magana ta kamar yadda ka ce tabbatar da cuɗanya ta da guragu to Allah kaɗai ya san iyakarta kuma Allah kuma ka san ba abu mai ƙara danƙon zumunci da soyayya illa irin aure yanzu nan ka zama ɗan gida ka zama ɗan dangi kaga sai aure to amma da na nema a sai a bari wadda nake so ita zan aura ko ba haka ba ni kaga dama dai ai gurguwar da nan aura kaga wadda ni zan taimake ta kaga ba ita ce za ta taimake ni ba Ni shi wannan shi ne, tun yanzu a matsayina na makaho na ne a rugurguwa kaga taimakon ta Yau ko ce aka ihu ta zan ɗauke ta in ɗora a wuya in tsere da abuna. <laughs> To kaji dago ba kai wa za ka ba wa <laughs> Wato ni dai ni dai ba zan nuna wanda zan ba gaskiya ba amma wannan da ta ce za ta zama dillaliyar mai neman kuturwa eh. to ni kuma zan taya ta da buɗe mata shafi na yanar gizo <laughs> wanda ke bukata ya shigar da ta yi sai in aika mata ta neman masa kuturwa. To ga abin da suke cewa ga abin da suke cewa. Da farko ina gaida shugaban kungiyan makafi na ƙasa Malam Isiyaku Adamu da shugaban kungiyan APC na nakasassu na ƙasa Misbahu Lawan Didi da shugaban kungiyan PDP na nakasassu na ƙasa Abdullahi Aqilu Jugunu da shugaban hukumar mai lura da mutane masu na ƙasa ta Najeriya Mr. James Lalu na ƙarshe shine ina gaida shugaban eh, ma'aikatan na ƙasa suna jihar Kaduna Haruna Aliyu ya kasai da iyalina da sauran da yan uwa abokan arziki duk ina musu fatan alheri ina gaishe su da farko ina gaida gunduma na mai girma waziri Sani Tsabu ina gaida limamin mu limamin Malam Sale Tsabu ina kuma gaida Kwamarar shehu sani da mai girma tsohon sanata suleiman usman hunkwi daga ƙarshe ina gaida dukkan ɗaukacin shugabannin na ƙasassun najeriya da iyalai na baki ɗaya to sunana amina usman di shugaban mata makafi ta najeriya ina gaida ɗaukacin mallawa da kuma dukkan ƙungiyoyi na makafi guragu kurame zabiya da dukkan ƙungiyoyi, har da na kutare yan uwana duk ina gaishe su ina gaida iyalan gidan malam usman mai foto allah ya ji kansa ya masa rama. da kuma malama aisha ya kaka da gekarun fafe abuja najeriya allah ya kara zumunci da fatan kuma allah ya sa mu gama lafiya ba mu mazaje na kwarai wa'inda ba su da shi soyayya sai mu juya sakewa sai mini kayan daɗi harshe har naitin sakewa. To madalla na ga malama Juli ta fara daga mana hannu sabili da haka tilas mu ja birki nan yau ma ana bi mu bashin wata hira da baraka ta mana da eh. Eh, fitattun yan fina-finai to idan Allah ya nuna mana eh, za mu kawo wannan hira amma yanzu a madadin baba ya ko make ni alheri ke muku fata alheri da ko fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri <laughs> Allahu kai gayo sassanya zazzafa a wannan rayuwa. Kullum halin mun gode Ubangiji da ka azurta mu da wannan rayuwa. Arziki na a duniya. Allah kai kai mu jinsi biyu daga nan muka dinga yaduwa Allah kai kai jinsin semitic kai hamitic ni rayuwa daga su aka jinsin duniya Allahu ya kadai ta shi kaɗai kadai dan adam ko akwai yawa bayan ka nemo sarki jinsin ɗan adam da yawa yake ƙabilun duniya da yawa suke mun goda wanda ba a bincike masanin komai duk inda yake mai umarni mu zauna lafiya ya halitto su ya bazo shi a wannan duniya. mata miji zaman su lafiya soyayya mai kau da hazaniya. da uba akan samu shakuwa inda so a ji daɗin duniya. Uwa mai son kishiya da kishiya suna zama inda so san babu hayaniya jinsi jinsi ƙabilu na zama inda so san babu kazaniya arziki da addinin ku daban yake suna sa a shaku a san sake har ai aure da juna hakan yake rayuwa jin daɗin ina yake in babu so san ba zama lahiya. ci wannan duniya mun fitinu kanmu kullum hayaniya. Wasu gidansu ɗaya shekaru sha biyar sun karkansu saboda hayaniya.